يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك أتشيق بنكراتم na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan a yau muna hudu daren biyar ga wannan wata na ramadan shekara ta 439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 20 ga watan biyar shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam kamar da muna nan a cikin suratu tauba wanda a wannan sura karatunmu da ya gabata mun tsaya kan aya ta talatin da bakwai yau kuma za mu ɗauka daga kan ta talatin da takwas mu yi da tara zuwa aya ta arba'in ayoyi guda uku a jere kamar yadda muka saba kafin bayani akan ayoyi mukan saurari karatun bakinsu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زينتهم عليه وأيدهم بجنود لم تروها وأيدهم بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وانا آية fassara ta a takaice Allah subhanahu ta'ala ya buɗe ta da cewa ya ayyuhan Ladina amanu ma lakum idza qila lakum ya ayyuhan Ladina amanu ma lakum idza qila lakum ma'ana ya ku waɗanda ku ba da gaskiya da Allah kuka ba da gaskiya da manzansa kuma kuke aiki da dokar Allah subhanahu ta'ala me ya hana ku me ya same ku ne idza qila lakum imtiru idan aka ce da ku ku fito zuwa ga tafiya yaƙi fi sabilillah saboda Allah dan ɗaukaka wato ainihin addinin Allah subhanahu wata'ala da kuma yaƙar abokan gabakku waɗanda suke kan addinin da ba naku ba Allah yake cewa ittaqaltum me ya same ku sai ku wato ainihin lalaci sai ku sanya nawa cikin al'amarin babu kazar-kazar ko kuma gaggawar fitowa allah yake cewa ithaqaltum ilal ard sai ku wato ainihin sanya nawa ku tabbata ku zauna a cikin gidajenku ku zaɓi rashin fita ku fifita zamanku a cikin garinku cikin gidajenku me ya same ku haka a bil hayati duniya shin kun zaɓa wa kanku rayuwar duniya ne min al'akhira kuka bar lahira shin kun fifita rayuwar duniya ne a kan ta lahira kun yadda ku samu duniya ku rasa lahira shin haka ne ya sa kuke wato nawa ko kuma kasala da lalaci idan an ce ku fito zuwa yaƙi ba kwa gaggawar fitowa Allah subhanahu ta'ala ya ce fama mata'ul hayati duniya, fil akhirati illa qalil to ku ji ku kiyaye ku sani dan jin daɗin da ake da shi a wannan rayuwa ta duniya ba komai ba ne in an kwatanta shi da jin daɗin da ke lahira face wani ɗan jin daɗi ne wanda yake ɗan ƙanƙani wulaƙantancin jin daɗi wanda bai da tsaho mai yankewa nan da nan baya ɗorewa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da allah subhanahu wata'ala ya ce malakum abin nufi a nan wani abu ne yake hana ku wani abu ne kuka fifita har ya zamanto ba zai iya barin ku wato tafi yaƙi ku bar shi ba wannan ma da allah subhanahu ta'ala ya amfani da ita malakum harafi ne da ake amfani da shi domin yin tambaya me yasa wani abu ne yake hana ku ku fita zuwa ga kiran da aka yi muku don fita zuwa ga yaƙi allah subhanahu ta'ala ya yi amfani da wannan salo don wato nuna da kuma tabbatarwa musulmi abin da suka yi ba daidai ba ne domin wato anin allah subhanahu ta'ala ya tabbatar musu cewa wannan abin da suka yi abin zargi ne babu wani saɓani tsakanin malamai cewar allah subhanahu ta'ala. ya saukar da ita wannan aya don yin zargi game da waɗanda suka toge suka wato ainihin sanya nawa da kasala ba su fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba domin tafiya zuwa ga yakin tabuka yakin da aka yi shi a shekara ta tara da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa bayan an buɗe garin makka da shekara ɗaya a wani lokaci wato arnan da ke garin wato ainihin rom suka yi shirin za su yaƙi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin ya zo masa na labari cewar ai suna shirin farwa annabi da musulunci da musulmai sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya riga su shiri iwato haɗa rundunarsa ya tafi zuwa gare su don wato yanin maganta matsalar su da kuma sa duk ma wanda yake da wani tunani irin nasu ya shiga taitayinsa to a wannan lokaci ya faru a lokacin tsananin zafi ga karancin abin hannu ga tsananin zafi ga kuma nisan tafiya so da haka abubuwan suka da suka yawa a wani aka samu wato ainihin munafukai suka wato ainihin toge kuma wasu ma daga cikin wanda ba munafukan ba biye wa san zuciya isa wato annin ba su manzo sallallahu alaihi wasallama ba Allah yake cewa fama mata'ul hayati duniya fil akhirati illa qalil a cikin wannan aya jin daɗi na rayuwar duniya ba komai ba ne in an kwatanta shi da abin da ya shafi jin daɗin lahira wannan gaba manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya buga misali a game da ita ma'ana yadda jin daɗin duniya yake in an kwatanta shi da lahira manzo a cikin hadisi ya yi misali yake cewa wallahi mad duniya fil akhira manzo ce na rantse muku da Allah duniya ba komai bace in an kwatanta ta da lahira illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi sai kwatankwacin yadda ɗayanku ike sanya wannan ɗan yatsa nasa sai ɗaya daga cikin marawaita hadisi da ake cewa ya haya bin isma'il sai ya nuna wato ɗan yatsan ne manzo sai haka na rantse muku da allah jin daɗin duniya an kwatanta shi na lahira ba komai ba ne face kamar yadda ɗayanku yake ɗaukan ɗan yatsan samanuniya filyammi wato ainihin sanya a cikin kogi ka ce kamar ruwan maliya ka je ka sanya ɗan yatsanka a ciki manoniya falyanzur bai ma yarje manzo yake cewa in wanda ya sa wannan ɗan yatsa ya sa a ciki in ya ciro ɗan yatsan ya ga da me ya taho daga cikin ruwan nan me ya ɗebo a cikin ruwan nan mai ɗan yatsan sai iya towa da shi Iya ka ce dan yatsan yayi dan shi ya jika amma dan yatsa zama ba makwashi bane ba ba bane zai ɗebo wani abu Iya ka ce ya jika inda wani abu da zai wanzu a jikinsa da an daga dan yatsan daga zai koma ciki to wannan abin da dan yatsan ya taɓo shine kwatankwacin jin daɗin duniya wannan kogin da aka sanya dan yatsan a ciki ka ce shine jin daɗin lahira kwatance ne ma don ka fahimci abu wanda lahira ta ma fi haka wani hadisi imam muslim ya rawace shi ina da fito mana da ma'anar aya fahimci cewar duniya jin daɗinta ba komai ba ne so da haka gabawa mumini bai kamata abin da yake cikin duniya ya ɗebe shi bai ruɗe shi har ya fatali da abin da ya shafi lahirarsa sai abin da wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu tilascin fita zuwa ga yaƙi a duk sanda jagoran al'ummar musulmi ya kira na bai ɗaya na gaba ɗaya cewar a zo a tafi yaƙi duk da wani daga cikin shugabannin musulunci ikirayi al'ummar musulmin da yake shugabanta su fito za a tafi yaƙi to bai halatta waninsu ya zauna bai fita ba har sai in waɗanda allah ya wa uzuri ya ba su damar su zauna kar su fita kamar guragu kamar makafi marasa lafiya mata yara da abin da ya kama da haka sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa wajibi ne idan za a fita yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah to a fita domin Allah ta sanda za a fita yaƙi ya zama fi sabilillah tafiya ce da za a yi ta dan Allah ba dan wani abin duniya ba wanda ya fita yaƙi domin ya samu ganima in an samu ganima ita ce rabansa wanda ya fita dan shi ma a sa cikin wato jarumai in aka ce ma jarumi shine rabansa amma gurin Allah bai da komai dan ba dan Allah ya fita saboda abin da ake bukata mai fita zuwa ga yaƙi don ɗaukaka addinin Allah ya fita domin Allah don ya dace da riba biyu idan an ci nasara an samu ganima ya rabauta da abin da aka samu na ganima kuma ga lada a gurin ubangiji in ma ba a samu ganima ba ladansa da ina don Allah ina nan kuma sannan Allah subhanahu wata'ala zai bashi shi kima daraja a zakatan abokan gaba sakamakon abin da ya na fita yaƙi saboda ka dai babu asara ga bawa mumini mudin yayi abin da i domin Allah sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa abin da ke gurin Allah subhanahu wata'ala na neman yardarsa da abin da ke gurinsa na lada da nima, abin a nema ne da haka da aka ce ku tafi sabilillah eh to ka tafi dan Allah don kuma ka dace da samun sa kuma ka dace da samun ni'imarsa mai tabbata gidan aljanna da zai baka idan ya karɓi rayuwarka sannan wannan aya tana sanar da mu cewa duniya wulaƙantaccen abu ne ba komai ba ce in an kwatanta ta da abin da ya shafi lahira bayan haka sai allah subhanahu wata'ala yake cewa إلا تنفروا Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba cewa illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa illa tanfiru idan ma ba za ku fito ba idan ma kun ki fitowa zuwa ga tafiya gurin yakin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ku ya ku muminai in kun ki fita wannan yaƙi saboda Allah yu'adhibukum Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da ku da azaba ta musamman daga gare shi ya kuma ambata cewar azaban alima azaba wacce take mai raɗaɗi wacce take mai ciwo ga duk wanda aka yi wa ita sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yastabdil qauman ghayrakum kuma sai Allah ya musanya ku da wasu jama'ar ba ku ba sai ya zo da wasu mutanen daban da ku waɗanda suke masu biyayya ga duk abin da ya ce masu amsa kiran da wato anin annabawansa suka yi sai Allah ya musanya ku ku da ba ku yi abin da yake so ba ya kawo da ku ya kawo wanda za su yi abin da yake so Allah yake cewa wala ta tadurruhu shai'a. kuma ba za ku cutar da shi kamai ba idan kun ƙi yin abin da ya sa illar abin kanku za ta dawo ko za ku ci wahalar wato wannan abin dan za ku fuskanci azabas. shi mawadaci ne daga bayansa bayi ne mabukata zuwa gare shi Allah subhanahu wataala ya kare ayat cewa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan kowane abu don haka babu wani abu da zai gagara Allah subhanahu ta'ala ina da ikon ya taimaki addininsa ina da ikon ya taimaki annabinsa ko da babu don haka wallahu ala kulli shayin kadir. ko da yace ku yi ba dan ya gagara yi ba ne, ba dan ba zai iya yi ba ne, amfanin yin haka ku za ku ci moriyarsa in kun ki illar hakan ma ku za ta shafa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima sanarwa Allah yake a wannan aya a wannan gaba cewar rashin fita zuwa wajen yaƙi ina ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda suke jawo matsananciyar azabar Allah don Allah ya ce in ma sun ƙi fita to zai azabtar da su azaba mai raɗaɗi ashe ƙin fita yaƙi domin Allah laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka da ke jawo fuskantar azabar Allah matsananci bayan haka kuma wannan aya tana sanar da mu abin da ya sa wato ƙin fita yaƙi ike laifi babba daga cikin manya-manyan laifuka domin ƙin fitar saba wa Allah shi ya ce a fito da umarnin manzansa in ba fito ba an yi laifi na biyu ƙin fitar wato ainihin rashin taimakawa addinin allah na uku ƙin fitar rashin ba da kariya game da littafin allah da dokokin addininsa ƙin fitar rashin taimakawa ne ga 'yan uwanka musulmi a kan makiya domin duk sanda ba a fita ba to waɗannan arna idan suka tunkaru wanda suka tunkara 'yan tsiraru kaga rashin fitaka bai taimaka ba na a samu wato yawaita da ƙaruwar ƙarfi da za a fi karfin arna saboda haka waɗannan abubuwan da ke kunshe a ƙarƙashin ƙin fita zuwa yaƙi saboda allah shi ne yasa ya zama babban laifi da har allah subhanahu wata'ala ya alƙawarin azaba mai raɗaɗi ga wanda ya fita zuwa ga yaƙi saboda haka wanda ya tattara irin waɗannan abubuwa babu ko shakka ya cancanci ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawarin yi masa narko da kuma azaba wacce take matsananciya da allah yake cewa azaban aliman allah zai azabtar da wanda ya ƙi fita yaƙi da azaba mai raɗaɗi wasu suka ce azabar mai raɗaɗi da ake nufi a nan duniya wasu kuma suka ce abin ya fi ƙarfin haka allah mai iya azabtar da wanda ya ƙi fita yaƙi ne a duniya kuma ya azabtar da shi a lahira duka zai iya haɗa masa domin ko a nan in ka ƙi fita ɗin ana su zo su hana ka sakar azaba ce kamar da yake faruwa da musulmi a yanzu fatali da suka yi da koyarwa addini da rashin damuwa da koyarwar da manzo ita fiye bar al'umma a kai ta sa arna su suke yin yadda suka so da abin da musulmi suka mallaka kuɗinku ne a garinku arzikin ku ne a garin ku sai a samu ku wani kuma doka sai kun ba kaza ba ku isa ku yadda kuke so ba a wani abu ne faru da ku a ƙasar ku takanas daga can sai a ce kaza za ku in ba haka ba kuma a zo a haifar muku da matsala a ƙasa katar da cewar wato ne ku kaddara ku ce to ku abubuwan nan yadda suka zama ana yawaita sace mutane da sunan wato ana so a koma a zarce akan mukamin siyasa ana kaza ana kaza ba a kaza kuka ce kai sojoji su zo su karba su gyara abin ku take kuma daga wanda a ce ba ku isa ba ba a tsara yanzu sojoji su rika yin mulki ba demokuraɗiyyar za a ci gaba da yi in matsiyar ta fi haka sai da tafi a haka me ya jawo musulmin sun yi fatali da koyarwa addininsu ba su da ƙarfin da allah zai shakka su saboda haka wannan ma azaba ce ga abin da ka mallaka na arziki fetur ne gol ne menene a a kuɗin kuma da kuke sarrafawa a gada ma a hau da su a gada ma a saukar da su ba yadda kuka iya to wannan ma azaba ce da wasu abubuwan ko makamantan wannan Allah na iya azabta da bawa a duniya da wato ainihin fuskantar ba daɗi kafin kuma lahira a sakamakon ya saba masa sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala da yake cewa illa tanfiru ko sai ce mai yu'adhibukum azaban alima bayan ya faɗa haka kuma sai yake cewa mai na wa yastabdil qauman gairaku? wala tadurruhu a daidai wannan gaba wala tadurruhu shai'a. ba za ku cutar da shi komai ba to cewar ba za ku cutar da shi ba shi din nan wajen wa take komawa Allah subhanahu ta'ala? ko kuwa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake kiran sahabbai da cewar a zo a tafi yaki an fahimta ko wasu suka ce wannan wakilin suna ina komawa ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, wasu kuma malamai suka ce yana koma ne zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne kuma zai iya karbuwa kowace daga cikin maganganun daidai ce in aka ce ba za ku iya cutar da Allah ba don kun ki fita yaki Allah dama mawadaci ne in ka saba masa ma ba zai cutar saba da ba za ku cutar da manzo ba domin yana da mai taimakonsa fiye da ku ko da ku ko ba ku zai samu taimako an fahimta ko to da kowanne zai iya ɗauka ba matsala ba ne sannan bayan haka Allah subhanahu ta'ala ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai cikakken iko ne akan kowane abu ina daga cikin cikar kudurarsa da ya zama yana da ikon ya iya sauya ku da wasu don da ba kuma ya samar da kafin ku an yi wasu kuma yanzu kuma da aka yi ku zai iya kau da ku izo da wasu wani na nuna cikar ikon Allah in ba mai ikon ba ba da zai iya haka sannan bayan haka daga cikin cikar ikon Allah subhanahu wata'ala cewar da in ba ku fita yakin ba ma in ma kun ki fita yakin zai azabtar da ku in ba ya isa ba azabtarwa ba za ta yi ba in ka ji wani ya ce da kai zai ma kaza in bai isa ba bai sai maka ba ba zai iya ba to Allah subhanahu wata'ala mai cikakken iko ne akan bayansa kowa da komai Allah subhanahu wata'ala na da ikon yi yadda ya so da shi sai abin da ya shafi abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa dukkanin abin da mutum yake aikatawa to ba shi zai girbe shi domin da Allah subhanahu wata'ala ce in ma kun kefata yaƙi in ma ba za ku fita ba to zai azabtar da ku meye ijawo za a yi azaba ƙin fitar su waye suka yi ƙin fitar su wanda aka ce su fito suka ƙi fitar ashe idan har kai wani abu na aiki mai kyau ne kai za ka girbi amfani mara kyau ne kai za ka girbi rashin amfani to wannan aya tana sanar da mu haka kisa komai za ka yi ake so ka yi nagari don ka wato anin dace da samun sakamako nagari amma in ka munana to sakamakon munanawar ma dai ka za samu to da haka wannan aya tana sanar da mu wannan sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala bai cutuwa da saban da bayi suke nasu in sun bin sa hakan bai cutar da shi kamar yadda in sun masa biyayya ba ƙaruwa ya da su su za su ci amfanin biyayya da suka sannan bayan haka wannan aya tana bana bayani akan cikar ikon Allah subhanahu wata'ala akan kowane abu bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce رسول فقد Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا wallahu azizun hakim fasara wannan aya a takaice allah yake cewa illa tansuru ma'ana imma ba ku taimaki manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba da fita tare da shi domin yin yaƙi saboda allah don kawar da tsiyatakun arna da kafircinsu da wanzar da abin da Allah yake so a wanzar ban ƙasa na biyayya gare shi da aiwatar da dokokinsa in ba ku taimaki manzan Allah ku mumina kan haka ba a yanzu da kuke ga kuna tare da shi kuna da yawa kuna da wani ƙarfi da za ku iya tunkarar abokan gabanku faqad nasarar Allah ai da can da babu ku Allah ya taimake shi ko lokacin da babu ku ba ku yawa ba ina daga shi sai 'yan tsiraru manzan sallallahu alaihi wasallam allah ya taimake shi wanda lokacin ku ba kwa tare da shi a wani lokaci ne allah ya taimake shi ba ku din id kafaru lokacin da kafirai suka yi ƙoƙarin fitar da manzo daga garin makka sakamakon sun yi shirin kawar da shi da rasar da shi inda aka tara zaratan samari na ƙabilu daban-daban aka ba su takobi ga waje na wuce cewar aje har gida a kashe shi ta yadda in an kashe shi ƙabilarsa ba za ta iya ja da yawan ƙabilun da suka ba da wakilcin mutanen da suka sare shi suka kashe shi irin wannan shiri da aka yi a lokacin babu ko muminai da yanzu kuke gaza kuna da yawan da an ce ku fito ba ku fito ba ai Allah ya taimake shi a wannan lokaci Allah ya bashi dauki a wannan lokaci id akhrajahu alladhina kafaru a wannan lokaci da wato anin kafirai suka sa manzo ifita ya bagarin makka sun kasance thaniya thnaini ina na ɗayan mutum biyu shi da sahabinsa abubakar siddiq allah ya da shi id kuma fil a daidai lokacin da suke cikin kogo kogon thau da ke cikin wani dutse ko yake cikin wani dutse daga cikin duwatsun garin makka a wannan lokaci sun kasance a cikin wannan kogo inda suka ɗauki tsawon kwana uku suna masu ɓuya daga yiwuwar wato ana su far musu saboda an shaidanta cewar a bi bayansu duk wanda aka zo da gawarsa ko aka zo da shi a raye wanda duk ya kawo ina da wato raƙuma da ba su kasa guda ɗari ba a kan kowane mutum ɗaya daga cikinsu in yanzu ka ci za ba mutum biliyoyin kuɗi in ya zo da manzo da rai ko abubakar da rai ko kuma ya zo da su ko da a gawa ya kawo su to a wannan lokaci da ku sahabbai babu ku ba ku kasance tare da shi ba daga shi sai sahabinsa ɗaya jan abubakar siddiq allah ya taimaka ma a wannan lokaci saboda haka allah na da ikon da zai yi wannan ko da ku ko babu to allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ya kulu li sahibi a daidai lokacin da manzo yake cewa da abokinsa abubakar siddiq la hazan kada kai bakin ciki kada ka samu damuwa dan ganin wato mun fake a wannan kogo ga kuma irin abin da ke faruwa na kai kawon arna ana jin ma giddawar waɗanda suka fito neman mu muna daga cikin kogon har ma wasu kan tsaya a gefen kogon ana iya gano kafafunsu ta cikin kogo amma su ba san waye a ciki ba annabi ke cewa da wato abubakar siddiq kada ka yi fushi kada ka samu damu inna allaha ma'ana haƙiƙa allah yana tare da mu da shi muka dogara ba zai taɓar da mu ba fa na sakinatahu alai sai allah ya saukar da nutsuwarsa gare shi wa ayyadahu bi junudin lam ya kuma wato karfafe shi da rundunoni na mala'iku da bakwa ganin su kamar da ya faru a lokacin wato yakin badar wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla kuma Allah ya sanya kalmar waɗanda suka kafarta na kiran wani Allah da jin cewar su wasu ne ita ce makaskaciyar kalma su ne a ƙasa ba su ne a sama ba wa kalimatullahi hiyal ulya kalmar Allah ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ta zama kuma ita ce maɗaukakiyar kalma ita ce wacce wato ainihin ta gagaru kowa ba yadda aka iya ita ce take ci gaba ita Allah yake agaza da ɗaukakawa Allah subhanahu wata'ala ya ƙare ayar da cewa wallahu azizun hakim Allah mai wato ainihin buwaya ya gagar kowa da komai hakimun amma mai hikima ne a cikin buwayarsa ba buwaya ba ce take sa a yi zalunci domin shi ya haramta wa kansa ma zalunci komai ike yi da hikima ike yi Allah subhanahu ta'ala ya buwaya a zatinsa ya buwaya wajen rinjayensa ya buwaya wajen wato mulkinsa Allah subhanahu ta'ala mai hikima ne wajen tafiyar da al'amuran bayansa mai hikima ne wajen abin da yake kaddara wa bayansa mai hikima ne a dokokin da ya zartar musu wallahu azizun hakim bayan haka ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi ɗaya daga cikin malamai malam muhammad bin aliyu shaukani allah subhanahu wa ta'ala ji kansa da rahama game da abin da ya shafi wannan aya yake bayani cewa cikin wannan aya allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu allah imma wato anin kunki taimakon manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya taimake shi ma'ana Allah shine wanda zai tsaya masa ya taimake shi a gurare daban-daban ya kuma wato anin ɗaukaka shi a kan makiyansa da rinjaye da gagara saboda haka da an samu gurare daban-daban a lokacin da ma ike ba shi da wasu a tare da shi a gefensa amma allah ya ba shi ɗauki da agaji to sai kuma yanzu da yake da mataimaka in wasu ba su ba wasu za su yi to aje da ma waɗanda za su yi da wanda suka ƙi in duk kowa ma ba zai ba Allah mabuwayi ya gagaru kowa ya gagaru kuma yana tare da shi zai maganta masa duk abin da kuke gaba za ku iya fitowa ku taimaka a yi da ku ba sannan bayan haka da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idhuma fil ghari thaniya thnaini idhuma fil cewar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ɗayan su biyu a cikin wannan kogo da shi da abubakar siddiq allah ya da shi wannan gaba tana sanar mana da matsayin da allah subhanahu ta'ala ya wa sahabin annabi abubakar siddiq da allah ne ya tabbatar masa da sahabbantakarsa tare da mu ya ce idh yaqulu li sahib shi kaɗai ne a cikin sahabban annabi kakab da allah ya kira shi da sahabin annabi wannan daga cikin matsayinsa da ɗaukakar da allah ya don haka irin waɗannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da su cewar sun isa dalili su tabbatar da cewa bayan ba manzo ba wanda ya cancanci riƙe ragama al'ummar musulmi sai abubakar siddiq sannan bayan haka a cikin wannan aya da Allah yake gaya mana cewa ya yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana lokacin da manzo yake cewa da abokinsa abubakar siddiq sahabinsa kada ka samu damuwa kada ka yi fushi allah fana tare da mu wannan gaba tana sanar da mu irin yadda tawakkalin manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tawakkali ne na cewa ko ba kowa a kusa da kai ko ba wani abu da karke da sunan makami ko ba wani abu za ka iya tutiya da shi kana jin cewa babu abin da zai ka wato cin maka tunda kana da allah wannan shine irin dogaran da ake so bawa ya samu kansa ya ji cewar a ko'ina yake a kowane guri yake tunda dai dan Allah yake abubuwansa kuma Allah ya dogara da shi to ba wani abu da zai zo ya gaya wa Allah wannan abin ya kakara kamar da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana sun fita da sahabbai a irin dan tsayawa da suke a hanya a yi zango sai manzo yana gindin wata bishiya an bar wa manzo wannan bishiyar sahabai sun rarrabu zuwa wasu bishiyoyin wani arna ya sadado ya zo ya ɗauki takobin manzo ya rike ya buɗe izari zare irtsa manzo yake cewa da shi waye isa ya hana in maka abin da nake so in maka take a gurin manzan Allah ya ce Allah saboda haka wannan arne sai dai gani yayi wato ainihin takobin da ke hannun nasa ya faɗi ƙasa manzo ya sa hannu ya ɗauki takobin Ice ce to kai kuma zai kare ka daga ya ce to ka zama mafi alkhairin wanda ya ɗauki makami akan abokin faɗas na yi suranda irin abin da ake so shi dai ba zai ce Allah ba saboda bai imani da shi amma dai ka zama mafi alkhairin wanda ya ɗauki takobi tsakanin ni da kai ni da ɗauka da na samu damar har maka zama kai da ka ɗauka ka yi amfani da wannan damar da kake da ita ka zama mafi alkhairi kai kai mu abin da nake ni da zama ka ya ce to banda wannan ba za ka ba da gaskiya da Allah ce abu ɗaya zan maka ba zan yi maka irin abin da na maka ɗin nan ba daga nan har tsawon wani lokaci kuma ba zan taimaka wa wani yi maka irin abin da na maka ba zan yaƙe ka ba ba zan taimaka a yaƙe ka ba amma ka ƙyale na akan abin da ke kai maka tafi akan abin da kake manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙyale shi kaga anan da yace da manzo wa zai kare shi nan take manzon Allah ya ce Allah bai ce ga sahabbai na ba mai kururuwa su zo an fahimta ko sau da san allah ya fi su su ma gurinsu suke neman agaji kuma dama shine malamin su mai koya masa yadda ake dogaro da su da haka a nan ma haka manzo ya gaya wa abubakar ne sidde a lokacin suke cikin wannan kogo an baza neman su har ma an zo gurin ana gittawa ana kai kawo ana tattaunawa amma ba yadda aka iya abubakar ke kamar za a shigo a ce kai kama wancan ni kuma kama wannan yace masa da shi yace da shi inna allaha ma'ana la tahzan inna allaha ma'ana kakkai fushi kakka shiga damuwa Allah fa yana tare da ba za su iya cin mana ba yadda suka iya da saboda mun dogara da Allah to wannan gaba tana sa da mu yadda dogaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke shugaban masu dogaro to ba wa koyi irin wannan dogaran da Allah a duk abin da ya zo ya karfin sa ya koma zuwa ga Allah zai ga dauki da gudunmawa ta Allah subhanahu wataala sannan bayan haka a daidai wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da nutsuwa fa anzala fa anzala Allahu sakinatahu alai sai Allah ya saukar da nutsuwarsa gare shi ko a kansa to ai mutum biyu na cikin kogon ko da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abubakar Siddiq to an ce sai Allah ya saukar da nutsuwarsa gare shi gawa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ga Abubakar Siddiq Allah ya shi an fahimta wasu malamin suka ce a ana ana magana sai Allah ya saukar da nutsuwarsa ga abubakar ai shi ke cikin damuwa yake cikin tsoro amma manzo ya ce da shi kada ka bi kada ka shiga damuwa kakka ji tsoro Allah yana tare da mu kenan shi a cikin nutsuwarsa yake wannan ne yake cikin firgici da tsoro sai Allah ya saukar da nutsuwarsa a gare shi ma sai abin da yake ji ya kau sakamakon abin da manzo ya faɗa masa wasu malaman suka ce abin da ake nufi ko kuma Allah sai saukar da nutsuwarsa ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai firgita ba tunda wancan ya riga ya firgita to da shi ma ya firgita an yi biyu ko sai Allah ya saukar da nutsuwarsa gare shi shi bai razana ba wannan rashin razana ta sai ta zama taimako ga abokin zamansa a cikin ku to su malaman suka ce abin da ake nufi wasu kuma suka ce a ba matsala ba ne aya tana iya zama Allah ya saukar da nutsuwarsa ga abubakar siddiq amma abin da ya biyo baya na cewar Allah subhanahu ta'ala kuma ya karfafi manzo sallallahu alaihi wasallam da runduna wacce ba a gani ta mala'iku inda ba wannan taimakon da aka yi ai ga manzo Allah ga manzon Allah aka yi an fahimta ku to da kasu suka ce to iya fa anzalallahu sakinatahu alai akan abubakar can kuma wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ana maganar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuma an su za a iya cewa ba a zan lahu sakina ta hudun manzan ake nufi haka kuma abin da ya biyo baya ma din manzan ake ci gaba da nufi a ciki Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuma wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla Allah ya mayar ya sanya kalmar waɗanda suka kafirta ta kiran wani Allah da suke da cewa ba za a bauta Allah ba sai dai a bauta ababen mutum da ba Allah ba ta zama ita ce makaskanciya saboda Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi wa kalimatullahi iya al'uliya kalma Allah ta azo a bauta masa shi shi kadai a faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah da baki a ƙudurce a aikata a kawar da duwara bai da nan ba ta zama ita ce maɗaukakiya domin musulunci da musulmi su suka nasara akan arna da kuma arnanci wallahu azizun hakim Allah mabuwayi buwaye da take haɗe da hikima domin shi hakim duk sanda Allah ya goya irin waɗannan wani sunan da wani suna malamai suke cewa akwai matukar wato abin lura muhimmi a ciki to da galibin aka ce wane mabuwaye ne ko wane ya gagara to gagara tana sa ita ka duk wanda ya ga damar taka ko bai cancanci ya taka shi to da ganin cewa ya isa ya taka ko to Allah buwa ya ba irin wannan ba hada take da hikima ba zai cutar da bawa ba zai taka wanda bai cancanci taka ba ba zai wato fi karfin wanda bai cancanta a cikin fi karfin ba haka yake waye sabuwa waye ce mai hada da hikima saɓanin ta bayi sai ka ji mutum ya gagara ko yana jin shi wani ne ana cewa mai ƙarfi sai allah mai takalmin ƙarfe duk wanda ka taka ya ta da abin da ya kamata to allah baya haka hakimun mai hikima na cikin al'amuransa to wannan aya tana karar mu da abubuwa muhimmai jigajigai daga ciki aya tana sanar da mu cewar duk sanda bawa ya dogara da Allah a duk sanda ya samu agaji da ɗauki da gudunmuwar Allah sannan aya tana sanar da mu matsayi da Allah ya wa abubakar siddiq da yake na sauran dukkan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ayar tana sanar da mu cewa addinin Allah sama yake da dukkan wani addini kamar da makaranta ma li yuzhirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun Allah dama ya aiko manzo da wannan addini ya aiko shi da wannan littafi alqur'ani dan ya ɗaukaka shi addinin da ya zo da shi ya zama yarin jaye dukkan wani addini wannan aya tana sanar da mu cewa a kodayaushe ana da buƙatar bawa ya zamanto mai jin cewar Allah subhanahu wata'ala ya gaga kowa ba wanda ya sai ja da shi kana sanar da mu cewar lalle ana buƙatar ka tabbata a kan cewar Allah subhanahu wata'ala duk abin da yake da hikima yake to wannan ne ire-iren abin da wani aya ta ƙare mu da shi kuma kamar da muka gani ita ce ƙarshen ayon da muka ci za mu yi tafsirinsu a yau abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك